Barkan ku da zuwa MI Kalil Hausa Fashion TV. idan na mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun zafafan bidiyon da muke ɗora muku a koda yaushe. assalamu alaikum ɗan uwa barka mu da sake sakantuwa da ku cikin wani sabon bidiyo inda a yau zan muku bayani yanda ake yanka wannan riga abuja bubu ko kaftan bubu mai hannu duk da mun riga mai bidiyo yadda mun riga mai yanka riga so yanzu kawai wannan style din da yake kan wannan rigar shine zamu yi da yadda ake samun hannun zan yi bayani ila in ta ma har haɗawa to amma da farko game da ci gaba idan wannan shine farkon zuwan ka ko zuwan ki wannan tuwa mai albarka muna bako a danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa sannan abu da like kuma mana share sannan masu son koyon ɗinki tun daga farko sai su neme mu akan lambar mai kan wannan bidiyo mun yi mun buɗe wani group a telegram wanda yake mun aji bidiyoyi sama da guda ɗari waɗanda duk mai buƙatar koyo da ɗinki daga farko ko ya yi rajistan koyo daga farko aka sa wannan group din to idan dai har ya haddace wa'annan bidiyoyin ya iya su to ba makawa ya dinki so mai so sai shi neme mu a lambar wayar kan wannan bidiyo yawa so ita wannan riga din kamar da ya bayani a farko abuja bubu ko a ce captain bubu ko a ce ti bubu tana suna banda to amma dai yanzu ba ta wanda suna a yanzu shine captain bubu captain bubu mai hannu tan bugu mai hannu yawa so yanzu bayan na riga na yanka tan bugu ita wanda bai iya yanka wannan bigar ba kaftan bugu kenan sai shi duba a cikin cikin mu akwai bidiyo yadda ake yanka ita wannan kaftan bugu ne kuma ni yanzu zai amfani da kaftan bugu ta lesi ne ta lesi zan yi don me shi lesi ta yi mata na yi ta a tafakar to amma sai bai kuma ya yi bidiyo kuma dai yanzu ina lokacin yin sa ba ka da ba to wannan kaftanin bufu na riga na yanka ko ya yanka wanda ya yanka ta ba na ce kuma cikin kuma akwai bidiyo da ake yanka ta sai a yanka a kalli bidiyon to yanzu bayan yanka tan bubu din ita wannan bubu din ta wannan style din da yake kai akwai wani yanka wani kwana kwana a a nan inda akwai kwana kwana haka su wani ba kwana din za a zo kawai a zana bayan yanka tan bubu din za a da hannu bayan a zana to duk yanzu ga da yake an riga an ga don ban jirgin iri gaba ala ya alada tinta ɗauke da bayan misali yanzu za mu zo za mu zo mu ɗibi layin mu iya inda tattara iya inda kwana-kwana ɗin zai shiga misali kamar haka daidai awa inci inci uku a sama ƙasa ma inci uku sai a ja layi wanda zai shi ne wanda zai ɗauke mu yin wannan ziwa ziwa da yake kai wannan kwaf kwaf ɗin da yake kai kan rigar allina ba irin naku bane kida ko ba hawa ba ne shi na ɗan ba da wajen zane so na bayan an yi sai a zo a yi a hidda wannan kwakwakwa ban iya zane ba kawai kuma gana zana ne inda a ce ba na biyu ne ba zan zara ba kawai zan karya da kuma yau ne to ba zan bi zanen ne ba kawai ne zan yi kawo kuma kuma kuma ne shi wannan kamata ya wuce wani ya shafa inda ban za a ta farko da yankin zan yi ba zai fito haka ba ya eh, ta ɗari ban iya zane ba to yanzu bayan an yi wannan to yanzu sai wannan style ɗin da yake kai wannan style ɗin da aka yi da yake kai da za a yi misali ga shikon da ya ɗaya na so shikon ɗina ya ɗaya za mu zo mu bi ba kai mu dai faɗin shi dai faɗin inda zai ishe mu tambaya cewa in ci za mu tambaya cewa inci nawa ba na ɗibi shi kwan tsawon shi kwan ɗin na ɗibi ni inci 29 su amma almuhim shi ne sai ya ƙara haɗawa a ga nawa ya dawo sai a dawo a dawo da wannan ƙasa saboda a fitar da a fitar da wannan kwana-kwana ɗin ɗari hmm? ɗari ɗari ok

bayan an gama da shi ya sai a kuma dawo da shi sama amma sai a juya tun da yake fada mai nake ba hagu yake ba to sai a zo a ɗibi kamar inci biyu a nan inci ɗaya da rabi daidai da inci ɗaya da rabi ɗaya da rabi ɗaya sai a ja layi layin zai tafi kamar haka wallahi zai ji kamar haka gani yanzu shi wannan mun gama yanka shi yanda yanda za a sa shi wannan shifon din a kai za a yi amfani da kotun bias za a yi amfani da kwatin bias ban da bakin kwatin bias ina ya kare ko ne bibulu to misali wannan kwatin bias ne kamar haka kun ga za a zo a bude gefe daya sai a zo a bude wannan gefen kamar haka sai a zo a dunka daidai nan inda kwatin ba sai lankwasa sai a zo a duwa shi akan atamfa akan yadin haka misali a ta yaji guda kamar haka a je ga tela a je ga tela kun gane a je ga tela haka sai a dunka shi ya ka ɗunka ya ka ɗunka shi sai a buɗe wanga gudan da ya laɓa sai a buɗe shi ya aka buɗe shi sai a juyo da shi baya ga baki ɗaya sai a goge da an goge za a ga ya kwanta ya yi nit da kyau yadda ya kamata so bayan an gama manna shi an gama sabbin bayan ɗin an ɗunka shi ya an goge ya kwanta to sai a zo da hailing gum misali yanzu mun ɗauka cewa mun gama mun gama mun ɗauka cewa mun gama manna mun gama manna shi wannan wannan kwacin bias din to sai a zo a duba akan rigar kamar haka ya ka duba shi kamar haka to za a zo a sa hemingon a haɓa ɗin kenan bayan an sa kutun bayas ɗin dama mahaifinci ne ya ga ya wani wani wajen landin to sai a sa shi ciki abin shi a goye ya a goye sai a sa hemingon a ja hemingon layi layi wannan shi ne da hemingon a sa hemingon wannan shi ne hemingon ina ne ko za a zo a sa shi layi layi za a sa shi bibin layi layi kamar haka ta ciki ta ciki sai a goge da an goge ya kwanta ya lafe shi kira ya zama kamar tare suke to an kame da wannan kawai sai a zo a yanka wuya idan aka yanka wuya shi kira kawai sai a ci gaba da haɗa riga an kare a zo a yi wannan landin a yi abin da a yi so bayan an yi wannan na sa a tambaya yadda ake sa hannunta duk da kila in kila bidiyon shi kai ma ake sa hannu kila in na ji haɗawa so bari ina ganin abin da za a yi bari mu tsaya da wannan bidiyon a nan in ya so bayan na gama hada wannan da muku bayani bayan na ƙara hada shi na gama komi nasa to sai kuma in zo muku da bayani yadda ake sa shi wannan hannu misali hannun ga shi normal hannu ba ma zan iya bayani ba gaskiya sai na hada shi na hada gaba da baya na hada gaba da baya a lokacin ne zan yi bayani yadda ake sa hannu zan ɗaɗa da bidiyon a nan ga hannun hannun za a zo a dasa shi ga gigan ne amma zai bai mutuwa bayanin yadda ake hana wannan shi ne bayanatattun bayani yadda za a yi wannan style yadda za a yanka wannan style da yake kai bayan nan akwai fatan sai aka face akwai fatan za a ciro ga atabbai kila akwai fatan za a ciro a mammanna a kan kilif guda uku haka ko hudu a zo a sa guda nan guda nan guda nan za a mammanna duk wanda da yake lesin ne kuma lesin bai da fatan inda za a amfani da su mai bibi kila kawai in bashi haka ko kuma kila ta ci annan pink pink inda a cikin lesa nan ya jajjefa sama sama haka sai a samu shi stone to bayan ai wannan kare sai a samu shi stone yawa yanzu za mu je mu yi wannan style mu yi wannan bayani ne a na shi a yi komai mu yanka wuya sai mu haɗa gaba gabaki ɗaya in mu haɗa ta mu sa hannu sai mu ci gaba da bayani na san wannan duk wanda yake tela ne ya fahimci wannan bayani insha Allah